mata dai na cikin waɗanda suka yawa da aka kawo daga nijar daga cikin kusan mutane dubu 'yan rukunin harko jamila abubakar Attahar na cikin waɗanda suka gudu daga gidan aiki bayan watanni biyar kuma ta faɗa mani dalili ta walla akwai matsaloli da yawa ma tunda aikin da ake kawo mutane ba shi ake ba ana kawo mutane tamkar mutane da za su yi cikin gidaje amma in ka zo nan ba za a baka wannan aikin ba gidan aiki ake bara kuma ba hutu ba binki ba komi mazajen su ma suna hana masu aiki zama me kama kaka neman masu aiki suke suna son su kwanta da su kuma abin ba daidai ba ne to ni da sun yi kwantaraci ta kama ricin yara kankana reno kenan mhm. wallahi babu sun iya ma wata lokaci su hita su je gari su ke maka kai ba za ka yi kwana ba sai lokacin da za su dawo katsar real ake bada su kuma yana bada jikka dari ta gida dama 'yan nijar da ke zamana a wannan ƙasa ta saudiya na ganin kamata ya yi a fara koyar da waɗanda za su zo harshen larabci sannan bai kamata ba a dinga turo mata usman a cito bande mazaunin maka ne na tsawon shekaru su kuwancin matan mu na nan aka haka ɗauko su ma aiki ne na cikin gida shi ko dama balarabe wani gamin yana da shawar bakar mace mashi wani ya zo ya amshin mace kamar yana da mace sai ɗauke ta kai ta wani gida can daji su kuma alhalin ba wai aiki bane suke irin wannan tsakanin da Allah to ka gani wannan bai dace ba aikin laraba da kake ganin shi yana da wahala da yawa ko a wanda suke tahiya da ganin su tahi libya algeria donin kowane an da aka bincike shi ya ne al'amuran an dai mutum zai hudu tsakanin da allah bangaren mace an dai za ta hudu ta yi bayani dalla-dalla za ta faɗi abubuwan da bai kamata ba a ce balarabe na aikatawa to sai dai a ta ibrahim isuhu na ofishin jakadancin nijar a riyad dole wanda ya baro gidansa sai ya gama da hakuri muddin yana son cimma burinsa gaskiya in ka duba kashi 80 bisa ga 100 waɗanda suke nan ga zaune babu zancen bautarwa gare su ayyuka ne na cikin gida wanke-wanke wanke gida da ayyukan da baka rasa ba mafi yawa ba su da huwa wasu na cewa ma kamar mazan na kokarin yi musu haɗe ko ma suna yi musu fade mi wallahi ni ce maka babu inda ba a ta gari ni dai abin da nake so in ga ma yan nijar masu so zakwa Saudiya kan mutum ka yi ƙasa ga gwiwa ka samu tun da in Allah ya kaddare ka sami visa ta zakwa aiki ka kuyi zaton cewa idan mutum ya zaka zai sami guri ne yadda yake zato zai isko yana iya zama ba haka zai isko ba eh saboda baka san hannun da zaka faɗa na balarabe ba akwai gida na kirki kuma akwai lalan gida yau ko gida can Niger zaka sami abin da kake so ba kai hakuri ba akwai dai ma'aikatan da aka kawo yan nijar da dama kamar Jamila Abubakar Attahir da ke cikin wannan hali ta yi kira ga yan nijar da ke son zuwa Saudiya tana mai cewa tun da yan wana mata da suke ganin za su zo su zo walla tunda akwai masaloli da yawa kasu su samun komi ba da ya huce wahala eh wala ni ina son in koma nijar. akwai dai dimbin matasa 'yan nijar maza da mata da yanzu haka suka aje takarrun neman zuwa wannan ƙasa ta saudiya don yin aiki da suke kallo kamar wani tudun tsira ne gare su saboda zaman kashe wando da suke salisu isa rfi hausa daga makatul makarrama a ƙasar saudiya